To, eh, mai ashmawi yake cewa, wa amma fada'ilu salati, amma mustahabban sallah fa asharatun to guda goma ne, guda goma ne, rahul ya daini inda ta kabiratul ihrami. In mutum ya zo kabbaran harma, ita kabbaran harma malam ya ce farilla ce. Amma ɗaga hannu wajen kabbaran harman sai ce to mustahabbi ne. kenan da mutum zai zo bai daga hannu ba kenan sallar shi ta yi. mutukan yayi kabbara wa tatwilu qira'ati subhi da tsawaita karatu wajen sallan asubahi mutum ya karanta dogo sura a sallan subahi shi ma mustahabbi ne wa zuhuri da sallar azahar, sallar azahar shi ma mutum ya sayi ta da tsayi wannan mustahabbi ne wa taqsiru qira'ati al sallan la'asar ayi ta ita kaitatta wal magribi da magriba shi ma wannan mustahabbi ne wa tawassutul isha amma isha'i ayi ta matsakaiciya ita ba irin sallan subahi da azhar ba ita kuma ba irin sallan la'asar da magriba ba wannan malam ya zo da su a mustahabbai wa qawlu rabbana wa lakal hamdu lil muktadi wal fazl mutum ya ce rabbana wa lakal hamdu ko rabbana lakal hamdu rabbana wa lakal hamdu yayin da malam ya da shi kasar wayoyin yawa gare su wanda ya zo da shi dai gashi rabbana wa lakal hamdu lil muktadi ga wanda ke bi wal fazi da wanda ke sallah shi kadai shi ma mustahabbi ne wa tasbihu fi ruku'i yin tasbihi a cikin ruku'i wasujudi da sujada shi ma mustahabbi ne mutum in yayi ruku in yayi ruku'i ya karanta subhana rabbiyal a'la abina subhana rabbiyal a'la ko subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim in yi sujada kuma subhana rabbiyal a'la misali shi ma hawa ko shikenan ba galibi karatu ana mishi dai a hankali ne amma ba wasu ne kada addu'an da ake yi ba wa ta'minul imami fi sirri faqat idan liman ya ce wala ya ce amin anaka ta to ba ni da shi naka bugun dutse ne ko naka bugun asali ne naka malam me ce malam malam kai naka menene kuma naka kamar naka bugun dutse ne ko kuma irin din namu ne na zamani eh wata aminu menene alaga ta malam malam naka fa malam kai ma fa naka a ga bugun dutse nan bugun da aka rubuta da hannu at wane a naku bugun bugun lokacin da lokacin da waɗannan suka fara shigowa masu magana da hanci ne aka zo da naku wannan ko lokacin ana kwafa ne in za in mutum zai koya maka ahalari sai ya san maka babi ka kwafi in ka kwafa babin sannan ya sa maka yanda zaka ka koya maka kuma falle falle yana falle tun yana falle falle ne yana rarrabe in za a koya maka sai ka ka kwafa tukun inda ai <laughs> akasari malaman malaman sun kusa kama kare da malaman da suka karatu a irin haka dole to suka karanta za ka iske sai ka je wajen malami ya dan san maka ballan ka kwafa sannan kuma ka dawo sannan ya sa maka lokacin da ka zo ka koya mu yanzu da an gama ne su littafin ma ba za a saya ba Allah ya tsoyi nan an sayan kuma kowa ya watsi to ba mu da shi me yazo da naka mhm. mutulakan a naka a ba mu da shi mu ai wani sabon karatu aka shiga to ta mu ji wata aminu ma zai mhm. yau fazzi da mamu saki ba kaidi su ce amin idan limin ya ce wala Dalilin sai mamu su ce amin to mamun da yake sai na tunani na soshi soshi fa bai ce amin ba fa nan ba komai ya ba mustahabi ai ba mu da shi ne mamu mu ba mu da ne ai mu ba mu da shi kwata-kwata eh sai me yi wata aminul imam fi sirri faƙad? amma shi mamu da fazzi kawai waɗannan dukansu ko a asirce ko a bayyane kenan shi ko wani a asirce kawai wal kunutu da yin kunuti me kunuti wa huwa allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nufni alayka alkhayra kullahu ne ko kullihi kullahu nashkuruka wala nakfuruka wana nakhna'u laka wana nakhla'u wa natruku man yakfuruka allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nahfidu narju rahmataka wa nakhafu 'adhabaka azabakal jiddi ko jidda azabakal jidda jiddi jiddida wato azaba mai abin nan inna azabaka bil kafirin mulhiqun haka yazo da shi anaku to addu'an qunut wal qunutu shi wannan addu'an qunutin la yakunu illa fi subhi ba yin shi ba sai a subahi khasatan shi kadai wa yakunu qabla ruku'i kuma yana kasancewa ne kafin ruku'i an gano wannan ko to shi kunuti dama san yana da matakai guda biyar ne ai su shi kunuti <laughs> akwai littafai da suke bayani yanzu a wannan zamanin ma kunuti sunan littafan kawai mafhumuhu tarihuhu asluhu juzuruhu ahkamuhu muhtasatuhu menene haka zaka san zuri yace shi ya zuri shi ne yace fi sugui faqat saboda malikiya ne malikiya ce shi imamu malik abin da ya samu a garin Madina wasiyar da suka samu cikin littafin ka um, waye yake jagorancin majalisar Madina ka uh, wannan mai uh, abla um, Madina majalisar tafsirin Madina waye makarancin Qur'ani wanda manzo Allah ka ce mishi jojin shi koyi Qur'ani yaje karanta Qur'ani yaje Ubay Ubay ibn Ka'ab kun san sai na Umar hidiman shugabanci ya sanya ya sa malami a masallaci Ubay ibn Ka'ab shi sa manyan majalisun tafsiri na sahabbai guda uku ne madina yana jingina ma ubay ibn Ka'b din shi ya jagoranta kuma shine da wanda lokacin da yake manzala ke da rai aka ce manzala ka je ka karanta qur'ani ya ji kwararre ah, ne a karatun qur'ani sai na umar shi sanya shi liman in bayina wai ko yana nan ma yana limanci ya sa shi yana limanci kuma shi ke karantawa. to cikin wasiyya shi da cikin rubuce-rubucen da suka samu sun samu yana kunuti duk bayan su baki kowane su baki yana yi shi sa ‘yan madina suke yi amma sun sa shi a matsayin mustahabbi ‘yan maka sun fi su zafi sai suka sa shi a sunna su duk sallah sai sun yi shi amma ‘yan iraki ba sa yi majalisun abdullahi bin mas'ud da abdullahi bin umar ba sa yin shi kwata-kwata ba sa yin shi su suna yin shi kwata-kwata ba sa yin shi ma a sallolin farilla gaba ɗaya sai dai wuturi kowa ya yi abin shi in ya yi shafa'i a wuturi suke yi shi an gane ko shi za ka ji wasu malamai suna cewa mustahabbi ne a sallan subahi ko suna cewa sunna ce a sallan subahi ko suna cewa kwata-kwata babu shi sai dai a sallan wuturi wasu kuma suka ce kai a wuturin ma sai a ramadana kawai amma akwai nasoshin da suka zo suka ce kowace sallah ana yi ko sallan nafila ko sallan wuturi ko sallan farilla su kuma suka ce duka ana yi mu suka ce a a wuturi kadai yake a wuturin ma sai ramadan kadai wasu suka ce a ramadan din kuma sai a ƙarshen ramadan kadai wasu suka ce a a a ƙarshen ramadan bai a farkon ramadan kadai yake fuskoki bakwai in kana duba magabata zaka gani sun zo akwai rajihi akwai marjuhi akwai nasihi, akwai mansuhi kun san idan nasi suka zo suka haɗe to suna da mataki uku wani lokaci idan aka ce ya inganta daga magabata ana kaza sai kuma aka zo aka ana kuma kaza ba iri ɗaya ba to karkenta ɗaya ya shafe ɗaya aka yana da matakin nasihi wal mansukh hmm. wannan ya share wannan to wani lokaci ba wannan matakin ke da shi ba yana da matakin arrajih wal murjuhu ne wannan shi yafi in an yi wannan shi ma yayi hmm. a inda aka samu nasin duka sun inganta sai ce to in kai kaza yayi amma da kai kaza shi yafi to wani lokaci kuma ana samun nasi duka sai inganta duka ba wani ba rajihi ba marjuhi kawai wanda ta sawwaka gare ka ne zaka yi ma ta sawwaka ikhtilafu tanawwu ku duba littafin ku duba littafin da malamai suka bayani akan ikhtilaf da ikhtilaful athari yadda suke zuwa da nasoshi shi kunuti abin da yafi ra'ayi rajihi shine kawai wutu. to mutum yana yi a sauran salolin fa murjuhi asarin ingantacce ne amma ba daga manzo sallallahu sai dai daga sahabbai makufi ne to ga hadisi makufi ga kuma hadisi marfu'i wanne ke gaba marfu ke gaba to amma wani lokaci kuma in kana da jahilci kai kuma sai ka dauka cewa idan ga marfu'i ga makufi idan kana da marfu'i to me ake da makufi dan bid'a ne wai ma sami da ke wa jahili bai ma san karatu ba an gane bala'in akwai lokaci in mutum na yin abu yana da nassin ingantacci to shikenan baka da matsala da shi da dai ba shi bai kaza to da yafi amma yana da nassi to yan gama amma bai da nassi to nan bala'in yake to abin da akasarinmu yanzu ba ma sayin littafi <coughs> akasarinmu ba ma sayin littafi da ƙur'ani da sunna mu a wannan zamanin ko da ƙur'ani kan ba za ka fara ba kada ka kuskura wani malami fasara maka kowaye shi sai dai magabata su fasara maka shi kowaye shi tun yanda kake jin shi ana ce maka shi waye in zai fasara maka Qur'ani ko sunna ya kawo maka matsala Ka ya ce a hadisi ya inganta ko alƙur'ani ya inganta to ya gaya maka wa suka fasara wannan qur'anin ko wannan hadisin in bai gaya maka ba kyale shi mushi littafin shi ko kuma yanzu ba rudin da kuke ciki kenan aksar matasa rudin da suke ciki kenan idan wani ya kawo matsala ya kare shi da wani aya ko ya kare da wani hadisi sai dauka daga wannan matsalan babu wata zai yiwu abin da ya kawo ilama marjuhi ne akwai nasin da ya fi wannan zai yiwu kuma a'a rajihi ya kawo wannan shi ya fi amma akwai abin da ba wannan ba to in ya ga wani na yin abin da ba wannan ba sai ɗauka wancan jahili ne in ma yanzu ne sai ce a raba masallaci gudu na kun gudu nan saboda ba karatu kowa ya ɗauka ya sa kan shi rayuwar ba zai karatu ba a hidiman ilimi ya yi dai sha wuya a'a ayan shi sha wuya a'a matai ta sha wuya akan su gane addini a'a ba wannan duniya ce kowa ya dai sha wuya kanta, to kuma ga tana ga samu. Allah sama ya tsaya a nan. kowa wajen neman duniya sai a mai wulakanci duniya ya shanye amma addini ne sai ya kafa malamin da zai koya mai sharuɗa just five minutes kawai za ka bani wallahi just five minutes ni ka san bani lokaci ranar kaza bani da shi bani da shi bani da shi bani da shi bani da shi lokaci kaza ne kawai za ka zo kai kaza haka yake karanta da yayan shi karata ne za ku yi in ya zo makarantar za ku zai to ranar da yayana ba su da abin yi shine ranar kaza da kaza da kaza wannan ba wulakanci bane addini ne sai yayanka ba su da abin yi ba za ka ba su ba za ka ɗibi jarin lokacin su ka ba Allah ba su koyi addini kai kana da dabarbaru in aiki kake ka hada da sana'o'i da noma da waye dan ka ci abinci amma karatu ba za ka yi mai wannan ba ka yadda ka bar garin nan ka ci duk inda za ka je a ta maka wulakanci iri-iri akan neman duniya amma ka addini ba za ka bar garin nan ba ba za ka je wurin da ka karatu ba Allah ya sauke littafin ba za ka siya ba saboda haka shi wannan kunuti na kaga yazo da shi a haka yazo da shi a haka saboda malikiyya ce su suna aiki da wancan asari ne kufi na Ka'ab bin na Ka'ab na Ubay bin Ka'ab kuma shine mutanen Madina suke kai da mutanen Makka banda su babu wanda suke kai wannan kuma wannan wannan nasi ne ingantacce amma marjuhi ne abin da ya fishi ne ya zama an yi kunuti a wuturi an gane wannan ko da yake ba tarjihi muke yi ba ni ba kawai karatun nake so na farko mu fara samu kafin mu je can gaba kila mun shiga sauran karatukan kowace matsala muka daren mata sai mu warware ta bakin gurgudu ita ma babu filiki babu da'awan cewa an sani za dai a kwatanta ne kawai Allah ya taimake mu sai mu tashi mustahabbi ta gaba abin nan abin nan tashahudu saboda naga tashahudu shafi wajen ɗaya da rabi hmm. ya kawo addu'o'in to mu maimaita an gani malam yace